Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu a da yaushe kamar yadda kuke biyo mu muke kawo muku wato program a kan harkokin wasan damben gargajiya a faɗin Najeriya. Alhamdulillahi a yau ma za ku gan mu da manyan saƙonni wanda aka samu aka gabatar da su a wannan wuri. Abu na farko wanda zan ƙara gaya mutane cewa alhamdulahi wannan bawan Allah wanda kuka saba ji alajin kowa da kowa a wannan kare alajin kowa da kowa jirgin sa ya kuma saukowa musamman kamar da sa ya dira a garin jihar Nasarawa Marban yanya alajin kowa da kowa ya shigo wannan gida na gidan damban Idris Fambarewa, wanda ya ba da kyaututtuka manya wayanda za ku gani a yanzu a wannan lokaci idan ba manta ba akwai babban kisa babban dambe da ake tsakanin alhassan bagon shagon yan sanda da shi da autan fbr wanda allah ya bawa autan fbr nasara ya bige alhassan wannan kisa da yaron nan ya yi allah ubangiji ya sa ya samu babban kyauta a gurin alhajin kowa da kowa wanda wannan kisan kamar yanzu da kuke ganin wannan kisa a ya jawo masa babban kyauta wanda alhajin kowa da kowa ai ya ɗauki kuɗi naira dubu ɗari biyu ya ba wa autan fbr kuma alhamdulillahi a ku zira ido ku ji yadda idris ɓangarewa da shi da autan fbr wanda suka fito suka yi godiya da wannan sako da aka bayar bayan wannan ma alhaji kowa da kowa bai tsaya daga nan ba ya ba wa manin garkuwar tindo naira dubu hamsin wanda shi ma manu ya fito ya yi godiya a wannan sako da aka bashi sannan akwai su nan gedawa su ma wanda suka biyo bayan alhaji su ma wanda suka ba wa hausin fdn naira dubu biyar suka ce ya sha ruwa da wannan kokari da ya yi bige alasa to a yanzu ku biyo mu don ku saurari wannan sako na wayannan bayan Allah wannan kisan dai na damban da ya yi shi ya fara jawo masa wannan alheri shi a wajen lafiya ku biyo mu don ku saurari wannan bayani da wayannan bayan Allah suke wanda aka yi suke to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna tare da ciyaman Idris Bambarewa tare da Alta to ci amma Idris Bambarewa a jirgin alajin kowa da kowa ya duro marban yanya a inda ya turo babban sako wa abuta Edgar saboda kashin da ya ma Alasan jiya a inda kudi ya biyo ta hanyar Musubahu Kano YouTube to za ka ce ga wannan sakon to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. jama'a yau ranar Monday wannan Monday zan aje ta a cikin tarihi wanda ba zan taba mantawa da ita ba wanda jiya lahadi aka yi dambe tsakanin alasan shagon bagon 'yan sanda da shi da auta wanda kuma shi yar biyar na a tarihi su ne wanda suka kafa min dambe wanda kuma muka zama na mutunci da su da shi da zayaro dan mutanen argungu kuma alhamdulillahi muka gayyato auta ya zo mana damben sallah inda suka yi dambe da alasan alasan ya samu sa'a a kai shi ranar juma'a amma shi kuma jiya cikin dubun jama'a gida ya cika ya batse shi ma Allah ya bashi sa'a ya buge al'asar alhajin kowa da kowa ni dai ban waye ka ba kuma ina farin ciki da abin da kake kuma ina maka addu'a Allah ya saka da alheri kuma Allah ya kara arziki mun ga gudumawa da ka bada wa auta biyar na naira ɗaɗɗe har naira dubu ɗari biyu mun ji daɗin wannan abin saboda menene wannan shine yake kara ma ɗan wasa ƙarfi da hazaƙa da sauransu kuma wannan yaro auta biyar yaro ne mai ladabi da biyayya yaro ne mai ɗa'a ya yi farin ciki shi ma da wannan abin yau da aka gaya min wanda ina bacci amma aka taro ni amma yana ji bacci ya watse saboda na ji daɗin wannan abin saboda duk yadda ta lalace zai taimaka ma iyayen shi da kuma yan uwan shi da kuma ga aikin gona da aka sa a gaba in Allah ya so da inda da auta ya biyar yake noma in yana noman karamin wuri bana dai babban wuri zai noma kuma muna fatan Allah ya baka abin da zaka ci gaba da basu don wannan gudumawa da kake ba mu kake ba ba wai yan damban kake ba ba mu kake ba muna mika godiya muna mika godiya Allah maimaita maka Allah kuma ya baka duk mutumin da ya alheri wa da ya yi ma kudu ya yi ma arewa ya yi ma makaɗa kamar ya mini ne saboda haka ina mika sakon godiya ina yabawa ina yabawa Allah ya ƙara maka ɗaukaka Allah ya baka abin da kake so kuma Allah ya baka aljannan fiddausi Allah ya baka aljannan fiddausi Allah ya baka aljannan fiddausi na ji daɗin wannan kuɗi da ka ba a wannan auta ebiyar saboda haka godiya nake a auta ebiyar ga sako da alhaji kowa da kowa ya bada naira dubu ɗari biyu a baka alhamdulillah mai gida mu koyanci masu gidajenmu masu muna alheri alhamdulillah muna godiya Allah ya saka da na ga alherin da kai mun sakon da ka bada ba da gashi an ban dubu ɗari muna gode Allah ya saka da alheri Allah ya ka Allah ka na gode jama'a kamar yadda kuka sani su 'yan damben gurba da kun san cewa mutane ne ba masu surutu sosai ba shi yanayin magana shi kenan saboda haka alhaji kowa da kowa muna godiya muna godiya muna godiya muna kara godiya godiyan ma bai musaltuwa sunana Idris Bambarya kungiyar damben jihar Nasarawa inda shi auta biyar yake zanne a yanzu a wannan lokaci saboda haka muna kara godiya muna kara godiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi mun ƙara dawa ga muga Manu da shagon garkuwar A Manu a an samu babban kyauta wanda alhaji kowa da kowa ya duro garin mararraba bayan ya ma a wancan yan biyar kyautar naira dubu ɗari biyu sakamakon a hazaƙan da ya gani yana yi sannan kai ma a ya tattaki ta hanyar musu bawa kano ya tura maka naira dubu hamsin aka ce kai ma ka sha ruwa kuma ka ci gaba da duka yan jamawa da kudawa to ga muka ciya mai idris bambarewa. to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna farin ciki da wannan rana ta litinin wanda a alajin kowa da kowa ya aiko da kuɗi a ba mano naira dubu hamsin saboda kokari da yake yi alajin kowa da kowa muna mika maka godiya mun fulani ne mun gatti mun gatti Allah sako alheri inda gashi yanzu zan mika mano wannan kuɗi muna godiya kuma Allah ya ƙara maka ɗaukaka Allah ya ƙara maimaita maka Allah ya baka dubbunan dubbunan wayannan kuɗaɗe saboda ka mano ga naira dubu hamsin in ji alajin kowa da kowa sai ka mika godiya zuwa gare shi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allah ya kowa da kowa To ina fa godiya, ina godiya, ina godiya, ina godiya sosai sosai. Na ga kuɗi na zuwa min ko ta wani gefe ga azumi ma na ga na ga saƙo. Gosan azumi ma na ga saƙo kuma yanzu ma na ga saƙo haka ina miƙa gaisuwa ina godiya sosai sosai. Na gode fa Allah Allah ɗauta risku. Allah bai da risku. Yawo. Eh. Ba ce ka ci gaba da duka 'yan jama'a da 'ya'yan jama'a da kudawa. Eh wannan ka yana nan darar. ma waye ta hada kawai a biya mu sai yanda alat ona eh. na hibaru yanda alat wadda na um, nan ma ta. shago alasar shago alasar shagon babu yan sanda yanda alat eh sati mai doa Allah ya rai mun gode a imani shagon garkuwar To, assalamu alaikum ga ɗaya daga cikin wanda saƙon alaji kowa da kowa ya ishe shi a wannan guri. A me za ka ce? Yawwa abin da zan ce alajin kowa da kowa godiya nake ala saka da alheri saƙo ya iso guri na na wannan naira dubu hamsin ya zo hannuna Allah ya saka da naira da ƙara a gari. Ko masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuke kallo alhamdulillah wannan bayan Allah su ne wayanda suka babba da suka fito suka yi godiya ga wannan babban sako wanda alhajin kowa da kowa ya ba su wannan sako na kyauta a autan yan biyar an ba shi kyautar dubu ɗari biyu wanda shi ma kun ya fito ya yi godiya sannan ga malam garkuwar tindo wanda shi ma an ba shi dubu hamsin shi ma ya fito ya yi godiya to alhajin kowa da kowa mu kanmu nan ba abin da za mu ce muka sai da mu ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara arzikinka saboda wannan kyaututtuka da yawa wanda kake mana ma wasu ma ba su sani ba mu alhamdulillah ba abin da zamu ce ma sai dai mu ce mun gode mun gode mun gode Allah ya zuciyar ka albarka akwai mutane da yawa wanda zaka ji kowa suna alajin kowa da kowa alajin kowa da kowa to alajin kowa da kowa dai alhamdulillah ka fita zakara a fatin ce duniya da yawa mutane wanda suke ba maka musamman ciyaman na gurmada wanda alhaji ya kashe an kari shi ma yace ayi maka godiya sosai da wannan abubuwa da kake yi sun ce ba ma su kake yi ba ma ƴan damma kake ba su kake yi ba. da su wato alaji an birsa, alaji tukur an birsa shi ma ya ce alajin kowa da kowa a yi maka godiya Allah saka da alkhairi da wannan kokari da kake yi Allah ya zuciyarka albarka Allah ya ƙara ta don isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu ma mun gode Allah saka da alkhairi da mu ma kokarin da kake yi mana ba abin da zamu mu mu ce Allah ya kara zuciyarka albarka to masu mu da sauraron mu dai kofa abu da take duk wanda yake so zai turo da sako wanda zai ba wa gonayensa zai ba wa yaransa insha Allah da ga lambar waya nan wa wacce muka sa a nan gaba za ku iya kiran mu Allah da ku kawo kuma za mu ba su in Allah ya yarda a wannan lokaci nake cewa a ni ne naku Musbahu Kano YouTube kamar inda muke kawo muku wannan koda yaushe ku ci gaba da biyo mu a koda yaushe wassalam